Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. an samu manyan saɓani tsakanin amurka da ƙasar guatemala kan wata yarjejeniya da amurka ke neman kullawa da za ta hana mutane daga ƙasashen nahiyar tsakiyar amurka neman mafaka a nan amurka lamarin da ya janyo koma baya ga aniyar gwamnatin trump na yin wata tattaunawa akan haka a cewar wani rahoton ma'aikatan harkokin wajen amurka da aka yi akan tattaunawar da aka kwashe wuni daya ana yi a guatemala a ranar alhamis wata tawagar wakilai uku daga ma'aikatan harkokin wajen amurka ta je guatemala domin kasar ta amince da wannan daftarin yarjejeniya mai shafi bakwai da fadar white house ta shirya tsakanin amurka da guatemala a ƙarƙashin wannan daftarin yarjejeniyar bakin haure da ke arcewa tsangwama daga el salvador da honduras za a tilasta musu neman mafaka a guatemala ba sai sun karasu amurka ba inda suke ratsawa zuwa mexico kafin shigowa amurka a wani abin da ba a saba gani ba bakin hauren da suka zaɓi karasowa ta arewacin guatemala ba tare da yunkurin neman mafaka a wurin ba ma'aikatan immigration na amurka su da mai da su a su idan aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya za ta zama ta farko a tarihi tsakanin amurka da wata ƙasar latin america yarima mai jiran gado a saudi arabia ya zargi kasar iran da kai hare-hare akan jirgin da mai a kan tekun oman kane ya kira ga kasashen duniya da su ɗau kwakwaran mataki akan wannan batu abubuwa da suka fashe wanda suka lalata jirgin norway wanda kamfanin front alte ke mallaka da kuma jirgin wani kamfanin kasar japan ta kokuka courageous ya faru ne a ranar alhamis yayin da firaministan japan shinzo abe yake wata ziyara a tehran domin shiga tsakani akan tankiya da ake kara samu tsakanin amurka da iran wata jaridan gwamnatin saudi arabia ta rawaito kalaman yarima muhammad bin salman a wata hira da ya da manema labarai yana faɗin cewa iran bata mutunta ziyarar da firaministan japan ke yi a ƙasarta ba ya ta mayar matani ta mayar matani da kai hare-hare akan jirage guda biyu ciki hadda na kasarsa ta japan iran da ta musanta wannan zargin tana da hannu a cikin wannan hare-haren ta baiwa jakadar burtaniya a ah, tehran sammaci a ji asabar bayan birtaniya ta yi wa kasar ko kuma ta yi irin wannan zargi ga kasar cewa tana da hannu a cikin wannan hare-haren a cewar kamfanin dillancin labaran iran na isna ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane goma kana wasu 23 kuma sun jikata a wani bam da ya tashi a cikin mota a jiya asabar a wata babbar hanya da jama'a suke harkoki a birnin mogadishu a cewar jama'an a cewar shaidun gani da ido da ma jama'an kiwon lafiya motar da ke dankare da bama-baman ta tarwatsa kanta ne a kan hanyar nan maka almukarrama da ke kusa da majalisar dokokin kasar yayin da jami'an tsaro ke kokarin tare motan domin an bincike ta nan da nan kungiyar 'yan bindigan al-shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin motar ta ki saurarawa harbin gargadi sannan ta yi kokari ta kusa a guje a cikin tarin su jami'an tsaro wanda suke kula da shingen da dakarun gwamnati suka kafa inda bam din ya tashi kuma muka ci gaba da zubawa motar harsashen ji wani jami'in tsaro da ake kira adin muhammad yana faɗa a bayan da aka gudanar da harin amurka da taliban sun shirya wani muhimmin taro a jirin tattaunawa da suke yi a qatar a farkon mako mai zuwa lamarin da ke zuwa a lokacin da ake sa ran samun nasara na cimma shirin shekara daya akan kawo karshen yaƙi a afghanistan wannan ne da ya zagaye na bakwai da ake wannan tattaunawa a babban birnin kasar qatar doha inda kungiyar 'yan ta'addan wato 'yan bindigan take wakiltan kanta ba hukumanci ba ba mulki hafafin afghanistan zalmay khalizad wakilin amurka a kan sasantawa shine ke jagorantar rukunin tattaunawar amurka tattaunawar da ta yi waje da gwamnatin afghanistan tana mai da hankali ne akan janye sojojin amurka da kasar a matsayin musaya ga tabbaci da taliban ta bayar cewa wato ita kuma ba za ta yi amfani da afghanistan wurin kai wa wasu kasashe hare-hare ba kenan kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. a makon jiya kun ji yadda kungiyoyin nakasassun jamhuriyar nijar suka koka a kan mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki a sakamakon tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen soma fitar da kudaden da gwamnatin kasar ta ce ta yi tanadi domin tallafawa masu bukata ta musamman wannan na faruwa ne a wani lokacin da aka haramta sana'ar bara a titunan birnin yamai fadar gwamnati a yayin da har yanzu nakasassu masu sana'ar hannu ke ci gaba da ɗanɗana raɗaɗin aikin rusau ɗin nan da ya rutsa da shagunansu a 2016 To a yau za mu tashi ne daga inda shugaban ƙungiyar makafin Nijar Nasir Musa ke jan hankalin gwamnatin kasar akan bukatar sake duba tsarin siyasar kula da nakasassu. A ra'ayinsa zai fi kyau a faɗaɗa wannan aiki zuwa wasu ofisoshin ministocin na daban a maimakon ofishin ministan al'umma kawai. yanzu misali ka ɗauka kamar minista mu ta population ai ita ta minista mai kula duk da duk al'umma na Nijar gaba ɗaya da mu na kasa su da duka wanda ka ba su na kasa duk can suka gashin minista kinta amma misali in ka ɗauka ita ta adda bidije duka ɗan ƙarami gaba ɗaya cikin su ɗan bidijen ta ɗan ƙarami na gari tana dimin bai ma kai ba miliyan ɗari biyu da aka bata kuma wajen kashewa ma sai ka ga yan ka zo wani wurin assembly ita ta wadda ba ta kashe kuɗi kuma har cikin kuɗin da aka bata ana shan kawa ana shan kawa fisbillahi don abana wanda ya kamata in dai ana so a taimaka ma talakawa minista kin population kina ya kamata a dibi birji kinta da mu mu na su da kuma na yan kasa duk gaba da tunda can ka doka tunda an ci wacce population akwai da yawa wanda a talakawa da yawa wanda ba su yi wani aiki sai minista kinta ta population ta taimaka musu to iya zan birji kinta dan karami na kaga kullum za a gani akwai matsala babu taimako wanda za a yi donc shi ne muka fata ke gwamnati da dibi birje kenan na minister kan population da mu kan mu na kasassu da su wayancan population ya kamata gaske Allah birje kenan a adibe shi da ya kamata a taimaka mu ma kamar muna priority in faut pas que kullun a dibin a yanzu kasar gata mu tana cikin harkar yaƙi dok ita priority ko ko harkar elevage harkar agriculture ko ko in za sai mu kayan yan lakol ya zama priority to mu ma kan mu priority kan gaskiya tunda wacce ma mutum dubu dari bakwai gare mu fa kuma ga na resansamakin da an kana da 2012 tabbata na akwai da yawa wanda ba a yi resanse ba hali yanzu muna kai miliyon da wani abu to kai jama'a da an miliyon da wani abu in ka ɗauki shugaban ƙasar Nijar ma gaba da an ka zaɓe shi ko mai Turma bai da miliyon guda to mu kan mu muhim miliyon guda kenan ya kamata a dibiye mu da kyawu a ce a mutanen ga abu na wanda ya kamata a kula da su a sa su cikin priority wanda mu dai mu yi karatu da dama muke a ko da yawa in ka ɗauki gashayyu cikin mu wanda ba su iya aiki sai an taimaka musu na masu duplicate handicap ko ko za hakan wanda sun ka tsuha kai baka gani ka kai shekara 80 fisbila ya kamata a ce gwamnati ya fara kula da irin waɗannan saboda taimako muna fata a ce nan sun lufran national an hidda birje wanda za a taimakon person handicapé kamar aje wanda sun ka tsufa wanda komai aikin da an ka koya musu ba su iya shi akwai wasu wanda za ka iske suna da handicap kamar biyu ko uku mutum na wanda bai gani kuma bai ji kaga a koya mai aiki a kowuya fisbula ya kamata a ce irin waɗannan gwamnati ya haidda bidije wanda suna ya kamata a ce ana zan taimaka ma tunda in ka tambaye mu au niveau de la federation duk ana iya risansan su mutum nawa na tsohu nawa na a gare mu sun kama da shekara tamanin ko ko shekara saba'in ya kamata a taimaka ba wasu babban kuɗi ne ba ya kamata irin su firma gwamnati ya samu ya taimaka musu kwarai deuxième ma yan ka ɗauka bisa harkar education nan sai mu ce firma alhamdulahi yanzu mun kai kamar yanzu shekara hudu zuwa biyar da minista ta education tana taimaka ma yara namu eh, nakasassu masu makaranta kamar suna da birje wanda yana kai eh, sefa har ɗari 200 zuwa 300 aka ta a so kaya wadda gwamnati ta kama so kaya na 'yan makaranta su ma yaran mu minista ta education sai ta taso kaya a raba musu kaga yara na wanda basu ma kai su dubu biyu ba amma can wajen education suna wajen miliyan ɗari uku aka ba su to kaga wurin sai mu ce alhamdulillahi in akwai minista da yawa wanda ya kama su ɗauki example kin kamar ministry kin ma primaire mai kula da ƙananan makarantu mai kula da ƙananan eh, makarantu abu zai rage wana kan gaskiya yanzu minista kaga mai kula da na secondary shi bai ba yaran shi komi na superior bai ba yaran shi komi na formation personnel bai ba yaran shi komi muna da da yawa na kasasu masu aikin jardinage masu haraka noma kaga in yanzu minista na agriculture yana ce a ku tsaya a kowane kasasu cikin program kin zani bari ni ma in taimaka musu turazen ana taimaka ma da yawa wanda ba su na kasa shi ma turazen sai ce a zai hidda wani birje don in taimaka ma na kasassu su ma samu su benefice da turazan kenan don kaga abo ba a ce a bar mu kamar misali da population tunda an ce ai mu can na dumki population a'a a ko da yawa mun bunƙasa ta kowace minista ana iya samun na kasashe cikin wannan minista don abu zai rage ma population kuma zai taimaka ma mu duka mu handicapin a ko da yawa gare mu wanda suna harkar music suna haraka waka suna haraka iska su tiyatar duk ya kamata a ce minista ta renaissance don ta san kula da mu ta ce a wurin al'adu kenan wurin al'adu bala a akwai handicapé suna haraka culture ko de la manière kin aka taimaka ma valid ni ma minista na ni culture bari in taimaka ma na person handicapé in sa su cikin yan uwana mu valid kuna daga cikin waɗanda aka gayyata fadar shugaban ƙasa domin shan ruwa albarkacin watan da ya gabata na azumin ramadan yaya kun yi amfani da wannan dama domin sanar da shi cewa ga halin da kuke ciki wato shi shugaban kasa lalle mun samu an faɗa mai kuma nan ma muna kai godiya kan gaskiya kaga da sai ka iska ma ma'aya ko bude baki wayancan na aka zan invite yanzu don ka shugaban kasa ya shima yana kira mun ma mu zo mu zama tare da shi a bude baki kwarai muna kai godiya kwarai tunda a bana wanda yan omar da kasassu na kasa na afirka dole suna ganin mamakin nan kwarai da duk shekara muna samu tare da shugaban kasa mu zamana mu ci abinci a bude baki tare da shi wato afirka ta yamma gaba daya ku kaɗai ne ke samun wannan gatanci ne mun samu nan gaba sa kwarai wallahi kuma suna jin suna jin dadi kwarai da niger ta ɗauki example suna fata su ma cikin kasashen su a samu a zai musu irin gaurin Nijar kai abana wanda Burma yana yi kuma mun haɗa mu shi kan shi shugaban kasa matsalolin duk gare mu misali kamar yanzu ka ga na harkar bara da an ka ce an hana lalle mun ce mai mun ɗauki alkawali tunda a kusumi wanda za a yi na shugaban kasa na Afrik don mun ce mutanen mu su tsaya gida eh, su daina bara har bayan su mu gani abin da ya kamata to shi kan shi le president kin conseil de vie de Niamey sun ɗauki alkawali da yawa da ya kamata a taimaka ma jama'a to har yanzu nake maka san ga babu wani taimakon da an kai musu suna gida babu taimakon da ya kamata mu suna samne to shi kan shi mun haɗa mu shugaban kasa a diba a gani akwai wani katon program kin da ya kamata wani special hakan ga ko konsai hakan ga na person handicapé tun na ga sadan kasashe kamar na laraba suna da shi to me yace muku shi ah ya dauki alƙawari ya ce mu ga prime minister da da minister ta mu ta population to lalle mun samu ai musu explique mun haɗa musu ga abin da muka so ai muna babban program wanda zai taimaka ma duk duka su gaba ɗaya na Nijar ba wai sai an tsana Niyami ba to yanzu dai muna dibi mu gani minista in za ta kira mu ko kaka ya kamata a ce a samu bunƙasa wannan program kuwa. To masu sauraro a nan shirin na yau ke kammala. Shirin na kasa ba kasawa ba na ci gaba da ƙoƙarin jin ta bakin ofishin ministar kyautata rayuwar al'umma ko sashen kula da nakasassu a majalisar dokokin ƙasa akan korafe-korafen ƙungiyoyin nakasassu game da tsaikon da suke zargin ana fuskanta wajen so mu fitar da kuɗaɗen tallafin da aka ware musu a tsarin kasafin 2019 a madadin bakonmu na yau jagoran makafin jamhuriyar Nijar nasar Musa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohin Najeriya ke shirin cika guraben mukaman ɗori. Mata na zuba ido domin ganin ko a wannan karan za a cika alkawarin basu kashi 35 cikin 100 na guraben. Yau ma muna tare da Hajiya Hawa El Yakubu wadda ta tsaya takara wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya sai dai hakatta bata cima ruwa ba. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata Hajiya Hauwa ta ce amfani da ilimi zai taimaka wa Najeriya cima wannan burin. Kamar yadda za ku ji a wannan babin bibiyar da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Idan aka fara amfani da ilimin da ake cewa ana da, to za mu ga bambanci a cikin al'amura kwarai da gaske. Duniya ce ta kawo lokacin da ana magana ta tsari kamun ma a yi wato shugabanci. akalla in kana da gwamna a gari wanda yake amfani da ilimin da yake cewa yana da ya kamata yana da tsari na akalla ba da yawa ba shekara hamsin to idan kuwa mulki ya samu rauni ba maganar wai namiji ko mace ba ne ba a yanzu a cikin halin da muke ciki mu muna cewa muna cikin halin kaka na kayi idan za mu hada da addu'a sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi dai sun kira kansu maza gashi dai sun ce su masu ilimi ne amma gashi mun wayi gari muna da almajirai da ba a yi musu tanadi ba muna da yara sama da miliyan uku da ba sa zuwa makaranta muna da asibitittuka da babu magani muna da asibitittuka wanda za a iya zuwa a maka operation in ya zo da tsautsayi idan kai manne barista an yi zaben nan na gama gari bayan da aka yi kokarin a fitar da 'yan takara da yawan ku mata ba ku sami dama kun shi kun samu wannan fom ba ma don kamar da ke faɗa ba in kika zo ma kika ce wai kina son fom na takara sai a wani wuri a miki dariya kalilan ɗin da kuka samu an ce eh, ba ku kai labari ba domin yanzu ƙididdiga ta nuna adadin 'yan majalisar dattawa mata a wannan karan ya ragu idan a kwatanta shi da majalisa ta baya haka kazalika a majalisar wakilai ya ragu haka abin yake a wasu jihohi da ake samun mata ɗaya nan can ɗaya dan biyu misali don a baya kun ce mana watakila laifin jagoranci ne na jami'in siyasa yanzu kuma ga shi ɗaya biyu an baiwa mata dama ta tikiti din amma kuma ba su kai labari ba ni na ji kana ta capitalizing akan an baiwa mata dama eh to dama ce amma bari in maka wata tambaya kan in baka ansa su kansu jam'iyyun da suka yi takara nawa ne suka yi rijista nawa ne suka yi takara nawa ne suka yi rinjaye duk inda mace ta fito ba a ba ta takara ba ma a wannan manyan-manyan jam'iyyu da ka sani ƙananan jam'iyyu ne wanda wala Allah wasu ma da yawa yanzu suka fara fitowa to ita kanta jam'iyyar ma ko da ta namiji ce ba ta yi tasiri akan waccan jam'iyyar ba ina ga dan ta ba mata in har ka fahimci ne nake eh to amma tun ta bayar kenan yanzu an samu dan takara an jefo wa mutanen gari da watakila kamata ya a ce mata sun yi rubdugu cewa ga jam'iyya ba wata hamshaƙi can ta hana 'yarmu ko 'yar uwanmu takara ga wata karba ta, ba ta kawo mata yanzu mun samu damar da za mu dangwala mata ƙuri'a sarranmu har ta kai labari me yasa haka bata faru a'a an dangwala ƙuri'a kawai dai in wannan fagen kake so a shiga akwai matsaltsali da dama wanda sun fi karfin wannan dan zaman da za a yi a tattauna to kaɗan daga ciki kaɗan daga ciki akwai maganar kuɗi da ta fara yi waɗanda suke da kuɗi a hannu sun siye ƙuri'a sun siya jama'a har mata yan uwanku eh? har mata yan uwanku da suke eh, kukan ba har mata yan uwanmu domin me sun nuna musu su suka ba su wa'anda suka siya a gudunsa ai ka san ba iri na aka sai kuri'a ba ko ka yadda da wannan mm. ba kuma irin hajji hawa za a sai kuri'a ba mm. an san inda aka je aka sayi kuri'a wanda in an siya zai siyi ne su ne in an zo a zo a yi ta musu waka za a yi empowerment a ba su naira dubu ɗaya dubu biyu shikenan an tashi duk mun gani bari in gaya maka amma kuma a baya kuna ci aikin waya da kansu ba su wayi ba ba su wayi ba yadda har yanzu mazan su ma kansu bai waye ba akan fahimtar siyasar ajiya hawa yanzu eh, za a iya cewa kamar yadda na faɗa adadin wakilai a mu da ma eh, addinan eh, wato addini da yadda cewa an yadda kuje ku wakilcin nan da fa mata suna da yawa a 1999 zuwa 2003 zuwa 2007 zuwa 2011 zuwa 2015 ma mata sun ɗanyi tasiri ko adadin su ya ɗanyi tasiri a majalisar wakilai da tarayya amma an ce yanzu ƙididdigar eh, ta ragu kun gano ma farko menene ya sa aka samu wannan koma bayan sannan ya za a getta abu to zan iya gaya maka kai tsaye kuma ba zan janye zance na ba duk ɗan takara da ya takara a jihar kano mu talatin ne kano ta tsakiya babu wanda e, a'a maza da mata hmm. mata biyu ne kadai suka yi wanda muka yi takara ta majalisar dattijai zan iya gaya maka babu shakka cewa babu wanda ya fita ya gwagwarmaya ya shiga lungu da saƙo saboda yawa wayarwa da mutane kai ban kuma yi amfani da kuɗi ba kamar yadda 'yar uwata ta faɗi barista magana ce ta tsabagen an riga an sauka daga kan layi akwai wanda ma ba su ma fitan ba saboda suna tunanin akwai tanadi da jam'iyyinsu suka yi na daba da amfani da kuɗi wani abin da ya faru kenan kuma zahiri duniya ta gani kuma muna Allah wadai har yanzu da abin da ya faru kuma ina tabbatar maka ko da Allah zai sa in ƙara komawa fagen fama ba ruwana da daba ba ruwana da amfani da kuɗi dama abin da na fito yi gyara ne wannan shine a gabana na biyu wayarwa da kai za ki ci gaba kenan an zabe dawo wannan Allah shi muka bar wa sani saboda ba mu san abin da zai faru ba gobe amma abin da na sani shine dama ni ya gwagwarmaya ce akan gogar ta na shiga siyasa kuma 'yan jarida ba irin tarsasa ne da ba yi ba cewa in ce ni 'yar siyasa ce na ce muku ni 'yar gwagwarmaya ce amma na saka kallabi irin na siyasa saboda in shiga in karɓi wani gurbi wanda allah ne ya ba mu yi shi na wakilci da kuma gyara tsare-tsare na rayuwa al'umma mu gabaki ɗaya wanda yanzu a gurɓace take gabaki ɗaya saboda haka wannan shine a gabana na biyu akwai matakai yanzu da muka ɗauka na hangen abin da ya faru wannan wato zaɓe da ya faru kai da kanka ka yi na'am cewa kun gani 'yan jarida an yi amfani da ƙarfi na mulki an yi amfani da 'yan daba kuma ana kan amfani da su kuma an yi amfani da kuɗi wanda shi ma muna cewa yana daga cikin badakalar da ake mana a gwamnati ana buɗe taskar gwamnati kuɗin talaka ana fitowa da su lokacin zaɓe ana watsi da su ana wulakanta wato rayuwar 'yan adam to wa'annan abubuwan za mu ci gaba da magana a kansu kuma wa'anda suka shiga kotu saboda neman gyara su ma muna bibiya mu gani cewa in ma hakan ne abin da suka kai ƙara Allah ya sa an karɓo an yi gyaran ba za mu basu ba ai da abin da yake faruwa shine idan mutum ya samu kujerar nan sai a gefe ya ringa yin mulki irin na kama karya kamar shine ya ba kansa mulki to abin da demokaradiyya take bukata hamayya ba kiyayya ba ce ba abin da yasa ake neman wanda ya zamanto ba dan gidanka ba dan ya nuna maka cewa idan akwai kuskure amma ba ka zama ɗan amshin shata ba to yanzu amshin shata kawai ake yi gashi sosai kotu za ta ce kaza ba za a yi ba to idan aka ce shugabanni suna tunanin sun fi karfin hukunci sun fi karfin doka to an shiga wani hali shi ma irin na kayi. to allah raba najeriya da wannan halin yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu ja birki nan sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda bakin namu suke gani siyasa ke durkusa da najeriya za mu kuma so mu ji daga gare ku ku masu sauraro tambayar ita ce ta yaya za a iya amfani da bambancin ra'ayin siyasa wajen inganta harkokin mulki da cika alkawura sai a tafi shafinmu na sada zumunta facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin namu hajiya hawa el da kuma barista aisha ali tijjani da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma ci diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya wa ya san gobe ban da Allah amman ya sani mu ganga wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane Kasirai yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan bayan san gobe ban da Allah. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta ka tuna biyu an yi canji duka Allah ya na wannan. Sai ka tarar yau kana da halin Lafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wane jikinka duka Allah igana wannan kuma Allah isan da wannan. Kasan gudunman da Allah. In ko ka sani muganka To Allah igana wannan, saka Allah isan da wannan, ba ya san gobe ban da Allah. abin da jaridun ya ɓoye ba mai isa ya gane sai na inye nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe ban da gane. sai ka tarar yau kana da kuɗi sai ka tara gobe babu ahu daga Allah ina da wannan sai ka tarar yau ka babu ahu sai ka tara gobe kai mota ka tara gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ina gane wannan mai san wannan Allah ya uwa jama'a Nai gargaɗi gare ku, don raba na rasu mai sarauta. Sarkin da ba ka shi, ‘yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da rana, yan wanda ya ka shuka hairi, ‘ya'yanka za su samu. matan ka za su samu jikoki su zo su tadda kan taɓa kunne su zo su tadda sa rayukan mutunci don an rakar mu shuka sharri